ba ni in ba a da Salamu alaikum. Ummi. Sadiya. Na'am. Zo. Zauna. Ummi ki sauri yaye ne. Sannan ya yi. Yawa, zannu, yawa. Wai kai ummi me yasa ba ka jin magana? Duk sanda na zo gidan nan zan tarba ku dora abinci a gidan nan ba. Kun san da jin yunwa kamar ya haka nake. yadda kika san masa abu karanti na haka nake da jin yunwa amma zan zo tare da gidan nan ba ku yi abinci ba eh ba ku jin magana shayin mi kun nan da shine da ke kullun zan miki magana akan girkin nan amma na zo gidan na tare da ku komai ba ko kai hakuri mana Allah ya ci zuciyarka abinci ce shinkafa da wake ne gashi can tayi kokari ta dora shi ba ka ganin yajin gashi nan a rana to yaji ci zan ko can ga mutum na cin yaji kin taba ganin an ci yaji Kera da baki taba ganin an ci yaji ba kina wani ci yaji? Yayi Allah ya baka. Ka kin banza kin wuri. Ai ni ka ba kai na ji Ni ban san ma yaji ba. Ummi da ko yaji bi shiga ciki. Wannan hayaniya yayin namu ya farko. Ah, sarki ruwa za a baka gurasas ne? Eh? Zan zo gidan ruwan za a baka gurasas. A taimaki gayo. Gurasa ban ɗasho. Gurasa ban ɗasho. Gurasa. A taimaki gayu kai nake nema dama. Yabba da a taimaki gayu akwai abar. Akwai gurasa ban ɗasho da mai ziriya. Eh, isa kake burge na yi. Zo mu je gida ka zuba mu. A gida za su gurasa. Eh, ba saje ne. A taimaki gayu gurasa. Mu tafi. Na fi taimaki gayu. Ka zuba mun cin kofi. Amma yara ba za su tsaya su maka girki. Na rasa na dace ne kan bahaushe. a taimaki gayu gurasa ban ɗasho. zo mu je ka bana ka gida yin nan ai na fi son ci abar kawai ai gida yau ban da haka cikin gida zaka shiga ka masa tun da ni ma nake ji amma a rasin kiyon fita assalamu alaikum shigo gaban guda kan nan gaba abinci ne ai ka san su a taimaki gayu a taimaki gayu na uku zaka wani na uku yakwa ya a sa kulin sosai eh ka samun kulin nan idi sosai yaya wallahi ni yanzu gani Ya ni ma zan ci gurasa bakin kaɗai ne mai cin bakin cin gurasa. Ba guda biyar. azarba mi daga cewa na fita zan gurasa to zai siya mana ai daga ba kin san dai ba zan cin hana ki ba yauwa. Balele. Kin san shi ne? Dama kai mai kallon gurasa? gaskiya na yi farin ciki ganin ka sannin ka da zuwa. Wallahi ni duk lokacin da na ganki ko saboda gani nake tamkar irin waya aka yi min ko wani albishin farin ciki na kawai na zo na ganki oh oh shit ba wani abu ne ya kani dama zuwa ne in zo in gaya miki kanin babana ya samu min aiki a NGO. Jin Allah! Allah Allah ina gaya miki baby Allah. Ya ne maka murna sosai ka ce Allah ya kusan iyaye mana wannan halin da nake. Abba. Wai na ga kina ta wani. A dole maka farin ciki. A ce babanka zai nemo maka aiki ba dole maka farin ciki taya ka farin ciki ba. Ai wai. Za mu daina shiga cikin wannan halin rayuwa. Ai baby sai ki ji baby wannan ba wani abu bane ba. ai babana tana yake muna gama karatu zai samu min aiki a NPC wannan aikin hanjiyo ai ba wani abu bane ba baby wallahi kaga aikin manya kenan Allah baby ashe kwanan nan zaka fara hawa ka dai gane oh shit baby kin gani yanzu ma ya sun shigo kudin da ka Abuja ai ganin ganin baban nan na yana bula'in ji na kin eh, shigo ga sunan na transfer yo min tun da ka Abuja ah, baby gaskiya ne ma mura ina bula'in sai killa ni balele yanzu zan je in ciro wannan kuɗi da aka yi wata rasa ke ma zan baki naki saboda na san kina buƙatar kaya sai mu je siyo balele na ummi sai ga ki gaskiya na gode sosai ubangiji Allah ya tabbatar wallahi ne ma murna sosai da sosai ina bala'in son ki fa <laughs> ni ma wallahi ina Allah dan ne min murmushin nan na Allah <laughs> sai ga ki <laughs>